sabon zababben mataimakin shugaban dandalin gwamnonin najeriya kuma gwamnan jihar zamfara abdulaziz yare abubakar ya mai da martani akan cece kuce da kuma dambarwar da yanzu haka ke faruwa dangane da zaben shugabannin dandalin biyu bayan sanarwar da ake bazawa ta kafafen yada labarai cewar gwamnan jihar filato jonajan shine shugaban dandalin a maimakon wanda ya lashe zaben wato gwamna rotimi a amechi na jihar rivers gwamna yari yana ganin lamarin ne tamkar wasan yara da kuma wani yunkuri na raba kan gwamnoni da ma 'yan najeriya baki daya pdp ta yi ruwa ta yi tsaki da nuna cewa ga yadda kisan ai wanda kuma ba haka al'amari ya kamata ya kasance ba kowannen mu talatin da biyar kowannen mu ya jefa ƙuri'a ameci bisa ga kudura ta ubangiji ya samu ƙuri'a goma sha tara jan ya samu ƙuri'a goma sha shida to zan yi mamaki ga wanda ake kira gwamna wanda a shugaba gwamna ya zo ya karya kana shugaba ka faɗi abin da ba a yi ba don kara ra'ayin wani ko jam'iyyarka ka nuka sa 'yan ƙasa cikin rudani da tunanin cewa ma kila ba makoma ga mutumin da bai da sakatariya bai da wani abu wanda zai sa wa nuna cewa shi ga inda yake kawai dai ya je irin da shi da mutanensa sun yi tunani abin da suke tunani domin su biya bukatun wasu suka yi abin da suka yi sa in ka tambaye shi an yi zaɓe zai ce an yi zaɓe wa ya ci tsakaninka da Allah zai ga maka cewa ne ci to me yasa kake abin da kake yi ya kaga matakin da ita jam'iyyar pdp ta ɗauka kenan na dakatar da ameci daga zama dan jam'iyyar sakamakon wannan zaɓen to ni kasan ba ɗan pdp ba ne in dai dan maganar zaɓen gwamnas forum ne aka dakatar da ameci to ka gan irin an yi rawa ta wuce makaɗi kenan kuma a cikin tsarin mu na ƙasa shi yasa muke ce ma 'yan ƙasa mu yi hattara da ba da fifiko ga jam'iyya ɗaya so wannan ba zai iya raba kan gwamnoni ba kuma ina tabbatar maka da cewa ɗan lokaci kaɗan dukkan za su dawo kuma za a yi tafiya domin zama wannan ƙungiyar yadda take shine zaman lafiyansu su kuma shine ci gaban su duk wannan hayaniya da kaji ana yi za ta zama ta zama tarihi kuma kungiyar gwamnoni ta ƙasa babu yanda za a yi a samu wata jam'iyya ta iya rabata fadar shugaban kasa dai yana ganin cewa ita ce ta sha kaye tare da zaben gwamna a meci a zaman shugaban dandalin gwamnonin yayin da mafi yawan 'yan Najeriya ke ɗaukar lamarin tankar wani gwaji na sakamakon zaben shugaban kasa mai zuwa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya